رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله يمتي na asaba yammacin hudu ga watan uku watan hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 muna cikin masjid nurul islam inda muke daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah littafin ar-risala mun kwana ƙarshen babi na ɗaya wanda ya karantar da mu a ƙida islamiyya wanda yau insha Allah za mu tashi farkon babi na biyu babu ma ya ji domin hulubu wal guslu shi ne? babin da yake karantar da abubuwan da idan suka faru to lallai ne alwalar mutum ta warware dole sai ya yi alwala kafin ya tinkari ibadar da duk aka sa mata sharaɗin alwala haka kuma zai karantar da mu abubuwan da suke wadatta wanka wanda idan suka faru to lallai wannan sarki ya fi ƙarfin alwala sai dai wanka Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar alwudu'u malam ya ce ita alwala Ya ji bulima ya tana zama wajibi akan musulmi saboda abubuwan da suke fita min ahadil makarajaini daga ɗayan mafutan nan guda biyu mafuta guda biyu shine kafar azzakari ko farjin mace ko kuma dubura kafar azzakarin namiji ko farjin mace ko kuma dubura waɗannan ƙofofi guda biyu to abubuwan da sukan fita daga wajen malam ya min bauli bauli kaga yakan fita daga kafa ta gaba ko ta azzakarin namiji ko kuma ta farjin mace au ga'idin ko kuma bayan gida shi kuma yakan fita ta dubura aurihin ko iska wannan ma takan fita daga dubura auli ma ya kuruju min zakari ko kuma abin da yakan fita ta kafar azzakari min maziyin wanda ya shafi maziyi maziyi malam ya ce idan ya fita ma'agasli zakari kullihi minku tare da wanke karan azzakarin gaba ɗayansa to yaya maziyi yake wa huwa ma'un abyadu shi farin ruwa ne raƙiƙun bai da kauri siriri ne ya kuruju inda lazzati yakan fita lokacin da mutum ya ainihin wato sansani jin daɗi bil'in azi ta hanyar miƙewa Zakarinsa. indal abati lokacin da yake wasa da ainihin iyalinsa awi bakari ko lokacin da yake tunaninsu wannan shine abin da yakan fitar da mazi to shi mazi kamar yadda malam ya faɗa anan? yakan wajabtar da a wanke azzakari duka ba kamar bawali ba ne wanda shi za ka iya wanke iyakan azzakarinka sarkin ya wadata amma shi maziyi sai an wanke zakarin duka saboda shi yana fitowa ne yana da yauki sannan kuma yana iya shafar inda ba a tsammani shi ya sa shari'a ta ce a wanke azzakarin duka wannan ya samo asali daga wani hadisi na wanda Ali ibn Abi Talib ya tura a tambayo maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi mazi, saboda yake shi ya kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi. to sai yana jin kunyar ya je ya yi tambaya da kansa sai ya tura mai yake ya je ya tambayo masa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga yana rike da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana jin kunyar ya ya tambaye shi irin wannan tambaya da nikidadu ya yi wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya zafilu zakarahu wa ya tawabba zai wanke azzakarinsa sannan ya yi alwala to shi ya sa malaman furu'a idan suka zo sukan ce ma'a rasilin zakari kulli saboda ya ce ya zafilu zakarahu wa ya tawabba bai ware wani bangare ba ya ce ya wanke zakarinsa sannan ya yi alwala wannan shi ya sa malamai suke cewa a wanke zakarin duka in mazi ne ya fita to a wa'ammal ammal wadiyu amma shi wadi fa huwa ma'un abyadu shi wani farin ruwa ne kafirun shi yana tsinke ba kamar maziyi ba shi baya tafiya haɗe kamar yadda maziyi yakan yi zare shi tsinkakke ne ya kuruju bi isril bauli yakan fita bayan an gama fitsari to menene yake wajabtawa ko meye hukuncinsa ya ce ya yajibu min huma ya jibu Hukuncin su ɗaya da bawali abinda duk bawali ya wajabta to wadi ya wajabta shi don haka hukuncin hukuncinsu kenan ɗaya ne sun bambanta da maziyi wa ammal maniyu to shi kuma maniyi wayannan abubuwa duka kaga sukan fita ne ta kafa ta gaba da bawali da mazi da waji da mani dukkaninsu sukan fita ne ta gaba to shi mani ya ce wa huwal ma'u shi wani irin ruwa ne ko kuma shi ruwa ne a jafi'u wanda wajen fitarsa yana tunkuɗa juna harba juna yake yi lokacin da yake fita allazi ya kuruju inda lazzatil kubura wanda yana fita lokacin da aka ji daɗi babba bil jima'i ta hanyar tarawa da mace ko kuma mafarki da mace ra'ihatuhu warinsa kara'i hatu tsali'i kamar warin fuda yake fuda shine irin farkon tsiron ganye fure yakan rika yin wani irin hamani ko to haka ainihin mani yanayin warin yake yakan yi kamar amami. kara'ihati tsal'i kamar dai warin fuda to wannan na namiji kenan na mace fa wa ma'ul mar'ati amma shi na mace ma'un ruwa ne raƙiƙun baya da kauri kamar maniyin namiji asfarun fatsi ne shi ba fari tal yake kamar na namiji ba to idan wannan ruwa ya fita a jikin namiji ko a jikin mace wanda ake ce masa maniyi menene hukuncinsa ya ji domin wajibi ne a yi tsarki wani irin tsarki waya ji domin haza ya zama wajibi daga wannan tsarki jami'al jasadi dukkanin jiki kenan wanka ya wajaba ga duk mutumin da wannan ruwa ya fito masa mace ko namiji jami'a jasadihi kenan dukkanin jikinsa zai wanke shi ya sa malam ya ce jami'il jasadi dukkanin jikin kama ya ji min tsuhuril haibati kamar yadda idan haiba ta ɗauke wa ya mace ake so ta wanke jikinta duka to haka in mani ya fito mata ko ya fito masa wajibi ne ya wanke jikinsa duka to wannan mani da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yin halitta shi yasa malamai ba su yi ittifaki a kansa ba sun yi ittifaki a kan najasar mazi bawali wadi amma ba su yi ittifaki a kan mani najasa ne ko ba najasa ba ba su yi ittifaki ɗaya ba akwai wanda suka tafi a kan najasa ne akwai wanda suka tafi a kan ba na jasa ba ne saboda da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar mutum lokacin da malamai suka ce idan namiji da mace suna saduwa duk wanda maniyinsa ya riga shiga mahaifa to wannan yaro aka ce in na namiji ne ya riga zai zama namiji idan kuma nata ne ya riga zuwa kafin na namijin ya je daga baya yaron zai zama mace sannan idan na namijin ya haura ya fi ƙarfin na macen yaron zai yi kama da kubanninsa. idan kuma na macen ne ya fi yawa ya fi ƙarfin na namijin yaron zai yi kama da kawunnensa wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa to wannan shine dalilin da isa malamai suka yi khilafa akan kasancewarsa najasa ko ba najasa ba idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na anas dan malik ya ce ummu sulaimi ta zo tana tambayar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul idan mace ta ga irin abun da namiji yake gani menene hukuncin wannan wato kenan sai ta yi mafarki kamar yadda namiji yake mafarki kamar tana saduwa da namiji shine take tambayar wannan hukunci idan mace ta ga irin abin da namiji yakan gani faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce izara ma. idan har da ta falka ta ga ruwa faltattafi to ta yi wanka wannan shi yasa ko a mafarki ne idan mutum ya tashi ya ga mani ya fito masa ko ta tashi ta ga mani ya fito mata to wajibi ne a yawanka. amma a mafarki idan da za ka ga lalle ga ka kana saduwa da mace ba wani abu komi kamar zahiri da ka farka sai ka duba baka ga maniyi ba ba wanka a kanka haka ita ma amma idan mani ya cika, to wannan ya zama wajibi a yi wanka ko da a mafarki ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izara atil ma in ka ga ruwa falkar fil ta yi wanka to a nan ne sai ummu salma sai ta ce ke wani irin abu ne haka ba ko kunya wa hal haza yanzu har haka yakan kasance ga ya mace har ta yi mafarkin namiji faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nabi ya ce famin aina Yakunu kunu to ta ina kamar cece ni ya take ai namiji kamar mace ne ta wannan gefen yana da shururin da zai sa har ya mani ya fito masa haka ita ma tana da shu'urin da har mani zai fito mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin bayani ya ce inna ma rajuli lalle maniyin namiji ghalizun abyadun yana da kauri kuma fari ne wa ma'ul mar'ati maniyin mace kuma raƙiƙun asfaru bai da kauri kuma fatsi ne kaga abin da shi ibnu abi zaidin al ne ya kawo duka ya fassara hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace famin ayyihi ma ala du ɗayan wanda ya haura idan na mani mijin ne ya haura ko kuma na matan ne ya haura au sabaka ko ya riga shiga mahaifa ya kunu yin shabahu to da shi za a yi kama kuna gane kamar yadda na yi mana bayani Aisha ta ce inna imra'atan qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mace ta zo ta ce wa manzon Allah hal tagtasilu al shin al mace tagtasilu za ta yi wanka idza kalamat in ta yi mafarki wa absaratil ma kuma a mafarkin nata ta ga ruwa akala na'am yace kwarai kuwa nan ma Aisha ta dan zarge ta ta ce wannan irin tambayoyin ya haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ke Aisha kyale ta kai tambaya tambayan tana da muhimmanci wa hal yakunu shabahu shin akwai kamacceceniya illa min qibali zalika in ba ta wannan gefen ba ai babu ta inda ake samun kamanni sai ta wannan gefen wajen zubar da maniyin iza alama uha idan ruwanta maniyinta ita matar ya ɗaukaka saman na namijin a cikin mahaifa shine iza alama uha ma'ur rajuli iza alama uha ma'ur rajuli idan na tamaniyin ya haura kan na namijin ashbaha alwaladu akwalihi yaron zai yi kama da kawunnansa wato zai biyo gefen uwa ko bai yi kama da uwar ba to zai lalubi wani cikin dangin uwa sai ya yi kama da shi ana ganewa wa'iza alama rajuli ma'aha idan kuma maniyin namijin shi ne ya yawa ya haura ya danne nata ashba a amani ashba a amani sai ya kama da baffanninsa ko ya kama da uban ko ya samu wani cikin dangin uban sai ya kama da shi ko da dangin mai nisa ne akwai hadisin saubana wanda bada wato abin ‘yantawar manzon Allah ne wanda ake ce da shi maula rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam yace كنت قائدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناكتن كي زوني وجمع زون الله صلى الله عليه وسلم فجاء جبر من أخبار يهود في مالني daga cikin malaman Yahudawa sai ya shigo ya zo wannan majalisi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Faƙara السلام عليك يا محمد abin da yake kenan sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake fada fatuhu da atan kada yasra minha sai na da ya kusa faduwa yace na tunkuɗe shi tunkuɗe wadda taura ƙiris ya dungura fakala lima da fata ni don me ka tunkuɗe ni ana ka ƙulu ya rasulallah don me ba za ka ce ya rasulallah ba za ka kira shi kawai gatsau haka faƙalar yahudi sai wannan ba yahudi na ce inna ma na da uhu bi ismi illazi sammahu bihi ahlu ce kai mu fa da sunansa da mutanen gidansa suka ra'a masa za mu kira shi me yasa suka sa masa Muhammadu da shi za mu kira shi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد سيبا مثلا سونا ناني محمد Allah ya ce Muhammadun Rasulullah. To tun da shi bai yarda Rasulullah ɗin ba ne tukunna ku kyale shi muhammad din na'am menene wannan shi ne sunana kamar yadda ka faɗa allazi sammani bihi a ali wanda 'yan gidanmu suka sami ni faƙarar yahudi sai wannan ba yahudin ya ce jitu as'aluka abin da ya kawo ni tambaya na zo don in tambaye ka faƙarar lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. a yanfa uka shay'un in haddastuka kana ga akwai abin da zai amfane ka in har na baka labari daidai da tambayar ka qala asma bi udnai eh gani ina dai shauraro da kunne na zan ji dai tuku sai na ji fa nakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi udin ma yana rike da wani tsinke sai yana tattaka kasa da shi fa qala sal sai ya ɗaga kansa sai ce to tambayi faƙalar yahudi <clears throat> sai wannan ba yahudi ya ce aina ya kunun nasu yau matu baddalu al'arzu gaira al'arzu wata mawa ga yamun inda mutane suke ran da aka naɗe sama aka naɗe ƙasa za a canja wata ƙasar ba wannan ba za a canja wata saman ba wannan ba kafin a canja a ina suke shi ne nake cewa in ba ka da zurfi a ilimi kar ka ke muƙabala ko to yanzu wannan in ba manzon Allah ba ne don wani aka kawai aka tare shi aka yi mishi wannan tambaya ya zai ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هم في الظلمة دون الجسر suna cikin wani duhu bayan wata gada shine sirai a lokacin kuma cikin wannan duhun ake buƙatar a haye siraɗin a cikin duhun ake tsaye kuma bayan jahannama kuma wata gada ta gilma cikin duhun ake so a haye ta ƙala sai wannan ba da yake to naji faman awwalun nasu ijazatan wa zai fara haihuwa? su waye za su fara hayewa kala fuqara'ul muhajirin talakawan da suka kaura da don imanin talakawa waɗanda suke kaura don su tsira da imanin talakawa waɗanda suke kaura cewa haramun talakawa waɗanda suke ƙaura daga inda ake saba wa Allah zuwa inda ake wa Allah da waɗanda suke gudun shirka su koma gurin da ake tauhidi masu nisantar bidi'a su je su rungumi sunna kuma ga su talakawa to waɗannan su ne za su fara wucewa ciw cikin wannan duhu wannan akwai haɗari cikin duhu zul duhu sannan kuma gadar an ce fa kamar gashi kaurinta siriruwa ce ba ta wuce gashi kauri ba kaifinta ya fi askawa sassa sannan kuma ba miƙe take haka za ka bi ka tafi ba sai ta yi sama sai ta sunkuyo sai ta yi wuyar raƙumi kuma sai ta yi sama kuma cikin duhu haka za ka haye kuma ƙasa jahannama ne kuma an yi wasu karnuka da wutar jahannaman suna haushi a ƙasa suna kawo hari ya ce to wayannan su sa su fara hayewa shi ya sa addini yawanci fukara'u ne suka fi yin za ka ga yawanci in an taru a inda ake addini za a ga talakawa sun fi yawa ko masallaci da ake salatul jama'a in ka je za a ga in ka kalli takalma za a ga duk na talakawa ne yawanci eh eh in ana wazi in ka ga an yi parking za a ga daga keke sai tsohon jicen irin na su malam moza eh in dai ana wazi ko wani abu haka za a gani sai wani dan fitalar haka ko wata ga sunan dai ba za a ga manya-manyan jifa jifa ba sai in ana taro na iya yi hmm? in ana taron iya yi to nan za ka rika ganin suna fitowa kowa ya sha gare ka ga ya shigo bakar mota ba a ganin sa sai ya fito ana taka lafiya dan toron giwa E, shi kuma ya juya kafa kuma ya kara takawa eh to fukara su ne za su fara ai wannan siradi kala yahudi sai wannan ba yahudi yace fama tuhuffatuhum to ce tsaraba za a ba su in sun haye me tsarabar da za a fara ba su tuhufa tsaraba hina ya da aljanna don an haye sai shiga aljanna ko daga tafkin alkautara sai shiga aljanna ya ce to menene farkon tsarabar da za a be su da shi kalan siyadatu kabidin nun yace wata hanta ce ta musamman hantar kifi da ita za a fara tarbar su shine wato ainihin zugegen farko kala ba ma ghiza'uhum ala isriha to bayan sun ci wannan hanta wani abinci kuma za a sake ba su kala yanharu lahum yunharu lahum saurul janna akwai wani bujumi a aljanna shi za a yanka musu alladhi yakulu min atrafiha wanda za su ci a aljanna din kafin su shiga kuma kowa wannan za a yi musu hafla ne da shi bujumin yana can yanzu yana kiwo cikin ji a hadisin nan inda muke mun fahimce shi wannan da shi za a fara tarbar mutane bayan sun ci wannan hanta ta kifi kuma sai kuma wannan sa wannan sa na musamman ne naman sama na musamman ne kala fama sharabuhum alaihi to in an suka gama ci kuma wani irin kayan shaye-shaye za a su, me za a ba su ku sha ka ji ba yahudi so yake ya dan bata kiris dan shi ya gani a taura ya bata kiris dai ya eh, tsalle kawai ya tafi ce kai ba annabi ba ne don Allah Kala <laughs> eh. min ainin fiha tusamma salsabila ya ce wani marmaro ne mai tsiya da ruwa mai launi daban-daban daddada ana kiran wannan marmaron salsabil ainan fiha tusamme salsabila a wace sura ne to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake da shi kenan sai yake sadaqata kai gaskiya wannan abin da ka faɗi duka haka amsar take yace to ai tambayar ba ta kare ba jitu as'aluka an shay'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulani bai wuce mutum ɗaya ko biyu ba in dai ba annabi ba wanda suka san abun da zan tambaye ka in dai ba annabi ba ba wanda zai faɗi wannan abu don haka zan tambaye ka tun da kai annabi ne qala fauka in hadattuk kana ga zai amfane ka in har na baka amsar daidai qala asma'u bi uznai san da ji tuku eh in shaura in ji dai tuku qala jitu as'aluka anil waladi na nake so ka ban labari ɗa. yanayin ɗa a ciki yanayin yanda yake da yaya yake yi kama da namiji da yaya yake yi kama da uwarsa ko ubansa Kala ma'ul rajul abyad wa ma'ul mar'ati asfar sai manzon Allah ya ce masa kai maniyin namiji fari ne maniyin mace kuma fatsi ne fa'iza ji idan suka haɗu fa'ala maniyun rajuli sai maniyin namiji ɗin sai ya fi yawa sai ya haura ya danne maniyin macen shi ne ala ala maniyin mar'ati zakaran ya kunu waladu zakaran to a nan ɗan zai zama namiji bi izinin Allah da izinin Allah wa iza ala maniyil mar'ati maniyir rajul idan kuma maniyin matan ne ya fi yawa sai ya danne maniyin mijin a unsa zai zama mace bi iznillah yakunu alwaladu unsa dan zai zama mace bi iznillahi da izinin Allah qala al-yahudiyyu sadaqta wa innaka lanabiyyun amsar da ka bada gaskiya ne kuma kai wallahi annabi ne don ba annabi ba ba wanda zai bani amsar nan daidai sun man sarafa fa zahaba sai ya juya ya tafi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wallahi ya tambaye ni abin da ban san shi ba sai da ya tambaye ni aka gaya mu sai da ya zo ya tambaye ni Allah ya ce mun kaza ne in ya tambaye ni sai Allah ya ce kaza ne in ya tambaye ni sai Allah ya ce mun kaza ne yace ma ilmi bi shay'in minhu hatta atani Allah bi ba ni da ilimin abun kwata kwata san da zo, sai daga baya ne Allah ya zo mun da shi kaga shi yasa annabi yace wahayi kala biyu ne akwai wahayi ƙur'ani, akwai wahayi wanda ake min ilhamarsa wanda ba za a sa shi cikin rubutun qur'ani ba wanda shi maɗaurin ƙur'anin ne don idan ba da wannan wahayin ba da an ƙaryata ƙur'anin ko ba gaba bane da yahudan zai ce ƙarya ne kawai shi yasa sai Allah ya sanar da shi wannan abu to duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku ce kaza ko ku yi kaza ko ku bar kaza daga Allah ne don Allah ya gama faɗa mana komi yace wa mayan bi'u anil hawa baya magana son ransa in huwa illa wahayun yuha duk abin da ya faɗi wahayi ne aka masa to kaga ashe wajibinmu ne mu yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa Allah yi mana gamdakata sai a gaba malam yace a ah, jamil ne awi dami al-istihaba ko ko kuma jinin istihaba sai dai ban ga wurin ba wa amma ko to shi kenan wa amma damul istihabati amma shi jini na istihaba ka san jinin haiba shine wanda ake ce da shi jinin al'ada jinin haiba wanda mata duka su sun san da wannan kowace mace ɗaiɗai ne wanda za a ce ba ta yin shi amma jinin istihaba sai wanda Allah ya jarrabe ta da shi shi cuta ce wani ɓangare ne na jijiyoyinta ke samun matsala shi kenan sai jinin ya ƙi ɗaukewa ko da yaushe sai ta rika ganinta tamkar tana aiba alhali kuma ba haila ba ne to shi ana ce da shi istihaba to shi wannan jini na istihaba hukuncinsu ya bambanta da jinin haiba domin shi jinin haiba hukuncinsa ko da yaushe ya zo ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba ba za a sadu da miji ba ba za a yi ɗawafi ba ba za a shiga masallaci ba ba za a ɗauki alƙur'ani ba waɗannan abubuwa duka jinin haiba ya hana su to amma jinin istihaba baya hana wannan wa amma damul istihabati fa yajibu minhu alwudu shi duk lokacin sallah kawai mace ta je ta yi tsarki ta zo ta yi alwala ba sai ta yi wanka ba alwala kawai za ta yi wa yustahabbu laha don haka mustahabbi ne an so gare ta wa salatil bauli da wanda Allah ya jarrabe shi da yoyon fitsari namiji ne ko mace da wanda take da istihaba da mai yoyon fitsari namiji ko mace an so an ya tawabba'a li kulli salati su yi alwala a kowace sallah su ba maganar na yi ɗazu duk sallah in ta zo ana so su sake alwala saboda yoyon yake yi ko da yaushe to amma in yana alwala ko tana alwala yana yoyon ba zai hana ta ci gaba da alwalarta ba ko ya ci gaba da alwala ba haka kuma mai istihaba don tana alwala jinin yana tsatsowa ba zai hana ta ci gaba da alwalarta ba kuma in ta tashi ta ji yana tsatsowa ba zai hana ta ta doshi sallah ba silsil bauli haka idan ya yi alwalar ya tashi ya ji fitsarin yana isowa yana nasowa ba zai hana shi alwala ba abin nan ba zai hana shi sallah ba haka za yi ci gaba da yin sallah in ya sallame ya gama abin da yake yi kuma lokacin wata sallar in ya yi ko da wasu abubuwa na wari alwala ba su faru ba to an so ya sake alwala haka ita ma mai istihama shine anan malam yake wa yustahabbu laha wa lisalasil bawl an so gare ta da wanda yake yoyon fitsari an ya tawabba ali kulli salati sai alwala ga kowace sallah wa yajibu alwudu alwala na zama wajibi min zawalil aqali idan mutum ya haukace ko kuma hankalin ya gushe ba haukacewa ya yi ba gushewar hankali yana nan nau'i daban-daban shi yasa yake bi naumi ta hanyar bacci lokacin da kake bacci hankalinka ba a jikinka don baka san ne ake a kanka ba baccin yake mustasali mai nauyi banda gengedi gengedi baya ware alwala au irimayi ko kuma hankalin ya bushe ta hanyar suma suma yayan bacci ne kuma bai kai mutuwa amma za ka ga numfashi baya fitowa yana yi ciki ciki can in ba da na'ura ba ba za a gane yana da rai ba ko dai ta na'ura ko kuma waɗanda suka daɗe suna ganin abubuwa akwai inda suke dannawa a jijiyoyin mutum sai su ji yana ɗan harbawa sai su gane cewa ba mutuwa ya yi ba ko kuma ba mutuwa ta yi ba su ma ta ko su ma ya yi to su ma bacci waɗannan duka suna warware alwala idan mutum ya yi alwala sai ya yi bacci mai nauyi ba gengedi ba tun ya falka sai ya sake alwala idan ya yi alwala sai ya suma to in ya farfado sai ya sake alwala au sukurin ko kuma ya yi alwala sai ya bugu maye sai ya bugu hankalinsa ya gushe to idan hankalinsa ya dawo sai ya sake alwala au junu jununi ko kuma ya yi alwara kawai sai hauka ya buge shi kawai sai ya zama mahaukaci take aka yi ta ruƙiya ana addu'a sai Allah ya warware masa take sai ya dawo cikin hayyacinsa to wannan alwalar ta warware sai ya sake wata waɗannan su ne wanda malam ya jera a nan naumun mustaqbalun igma'un sukrun junun an gane ko wa yajibu alwudu min almulamatati sai kuma waɗansu wanda ba su ba mulamata shafiffeniya taɓiɓɓeniya ka taɓa matarka ta taɓa ka lilazzatin taɓawar jin daɗi yana ware alwala bayan ka yi alwala sai matarka ta rike ka sai ka ji daɗi da ta rike ka sai ta ji daɗi alwalar ku ta warware an gane wannan amma ka yi alwala za ka fita sai ka ga kawai ta yi su za ta faɗi jiri ya ɗebe ta juwa sai ka riko ta sai ka ɗago ta ka kai ta kan gado ka kwantar kana fifita ta sai ta farfado sai ka tafi masallaci kawai wannan ba wai ɗaukowa ne na tashin hankali go wannan baya wari alwala a ita ai don ta riga ta hankalinta ya gushe an gane wannan to haka kuma don haka kawai za ka wuce ka goge ta ba da nufin jin daɗi ba kuma baka kawo komi a ranka ba ka tafi masallaci ka. amma idan da ka tafe ta ka ji ɗan dama-dama to sai ka nemi buta kun gane wannan shi yasa yace lilazzatin shafa da aka yi don jin daɗi wal mubashara haka rungumin neniya ka san turawa su sukan abin nan rungumi junansu mutum yaka rungumi ɗansa larabawa haka ko Wasu bangare. to akwai rungumar da ba ta jin daɗin sha'awa irin wanda kake yi wa ya mace ba ne ko to irin wannan runguma watakila ta yi tafiya ta dawo barka da zuwa barka da zuwa ka rungume ta to alwala ta warware matukar an yi da jin daɗi an gane wannan mm. don runguma tana warware alwala sannan sai ya ce ne shi ne filjasadi jasadi a rungumi juna jiki da jiki lilar zatin don a ji daɗi to alwala ta ware wal qublati haka kumba lilar sun bar jin daɗi banda sun ba ta hannu ko sun ba ta wani abu wanda ba don jin daɗi ba na jin kai suka ce ban da wannan amma sun ba wanda ba da baki ba fa ake magana sun ban da aka yi baki da baki wanda tura suke ce masa ne to kun san shi to shi ba a lura da an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba ƙarya kake yi ma ka ce ba daɗi ƙarya kike yi ki ce ba daɗi lokacin da kuka yi he ta cije ka to kai ai ka tafi da nufin ka ji daɗi a ce dama tana jin haushin ka yi ta cije ka to alwala ta warware niyyar da ka tinkare ta da ita ta warware maka alwala eh ka je ka wanke jinin kawai ka sake alwala niyyar ita ce ta bata al'amari a ina muke wa min masjid zakari alwalata na a warwarewa idan aka taba azzakari mutum ya yi alwala sai ya taba azzakarinsa waktu lifa amma akwai inda malamai suka rabu fi maskil mar'ati farja. to mace fa idan ta taba farjinta ta yi alwala sai ta taɓa bayan farjinta ita ma alwalanta ya warware fi ijabil wudu bizali ita ma daidai hukuncin yake da namiji wajibi ne yanzu ita ma ta sake alwala to anan wasu malamai suka ce eh wasu suka ce a'a wasu suka ce eh in aldafat in ta shigar da hannunta ciki yajibu alaiha alwudu wajibi ne ka yi alwala amma don ta shafa bayan farjin haka kawai ba za ta yi alwala ba ko suka ce a'a wata za ta yi alwala wata ba za ta yi ba domin akwai wanda farjinta a waje yake bai da sutura to ita daga ta taba za ta taba gunda ake tabawa a gidaje, to ita wannan za ta sake alwala akwai wanda kuma a rufe yake don ta taɓa saman ba za ta taɓa gunda ake taɓawa a gida ne to ita wannan ba sai ta sake amana ita wannan sai in ta shigar da hannunta ne kafin ta taɓo gunda ake jin daɗi to a nan ne ta ya warware kuna ganewa wannan su ne maganganu da malamai suka yi a kai wa ji tuhuru mimma zakarana min kurujil ma'i dafiqi ko ko eh mu bari ana to saboda kar ku ce ya yi yawa kuma ko to alhamdulillah na ehe amma da ya kamata mu ji in akwai tambaya a cikin darasi tukunna ehe

wanda yake kame masa to shi wannan ko da yaushe kawai jin ya riga ya alwala zai ci gaba da sallah ne kawai eh, to ai ba zai yiwu ba in ma ya yanke kafin ya gama alwalan ma wani sai ya yi sau nawa eh, in ya riga ya alwala shi ke sai dai in abun yana dadewa bai zo ba to wannan kan in ya faru sai ya yanke sallah sai ya je alwala eh.

muka ce akwai baiwar Allah wanda suka zo darasin safe sun ji ko akwai baiwar Allah da ta kawo mana kuka a wannan makaranta ta nurul islam wanda dama makaranta ce da aka sani tana irin wannan agaji ga waɗanda suka cancanci hakan ɗin to da tana da aure sai Allah ya jarrabe ta da rabuwa da mijinta zauna kuma ba ta da gatan taimako tana ta ainihin ƙoƙari har kayanta na ɗakinta na da tana sayarwa tana cin abinci tana ɗan sabulu da shauransu tana ɗan jujjuyawa tana kasuwa domin ta samu rufin asirin kanta to har abubuwan suka ƙare har ya kai har ya kai ta ci bashi wajen inda take karɓan ɗan kayan da take sayarwa to sai Allah ya arzuta ta yanzu ta samu mijin da zai aure ta kuma har an ɗaura auren ya ba ta sadaki amma sai ta ɗauki wannan sadakin sai ta kai ta biya bashi da shi bashin da ta biya ma kusan rabi ne kawai amma ita dai tun da dai ta samu ta yi aure to gara ta rage bashin da ake binta maimakon ta yi amfani da sadakinta sai wani abu take ce gara ta biya bashi da ta je biyan bashin mai binta ɗin sai ya to sauran na ya fi to shi ne yanzu kuma gashi ba ta da wani abu da za ta je ɗakin mijinta da shi abubuwan wanda take da shi na tayar katifa ma babu balle ka tukwanen abun da za a ce yau dai ga su sun kai a je ɗakin miji da su to shi ne ta kawo kuka ta ce yan uwa musulmi take so a roƙa mata taimaka mata da abin da za ta sai ko katifa da yan tukwanin da za ta shiga ɗakin mijinta da shi tunda Allah ya rufa mata asiri yanzu ta samu sauki to shine muka amsa hanzarinta muka ce yau za mu nemi wannan taimako da safe kuma mun nema kuma da daddare muka ce kamar yau kenan asaba karatun da zamu yanzu shi ma za mu nema mata wannan taimako duka taimakon da za a yi kenan zai zama a wannan gefen ne na wannan taimako don haka kofa buɗe 'yan agaji su tashi su sake zagayawa a karɓa mata wannan taimako wannan tana daga cikin irin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a taimaka musu idan aka ce marayu raunana to mata marasa gata irin wannan suna daga ciki to Allah ya taimake mu don haka na ba 'yan agaji haƙuri da safe da yanzu duka su za su yi haƙuri da asusunsu za mu haɗa mata insha Allah. don haka wanda aka karba ɗazu da wanda za a karba yanzu duka za mu haɗa mu dan fama mata ta dan abin da za ta rage na sani ba zai ishe ta ko da katifar ba amma dai za ta ji sauki ko saura kuma sai ta je ta ma ta shiga da haƙuri Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya taimaka wa masu taimaka. Allah ya saka wa wa'inda suke taimakon raunana na'am suna sallah kace

ba'adi za a yi don an yi ƙari eh, za a yi ba'adi ya ce suna sallah liman sai shakku ya ɗebe shi sai ya juyo ya ce musu sai ya sallame sai da ya sallame sai to ya zo ta hiyar ƙarshe sai shakku ya ɗebe shi sai ya juyo ya ce ya sallar mu ta cika sai suka ce ta cika sai ce to assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ne ce to menene abun yi nan. abin da za su yi ba a za su yi eh, ba a za su yi na'am mai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب